hali bakin launi ba su san alkunya ba launi ba su san alkunya ba. Sirkan zamani sadakan zamani ha sadakan zamani ha sadakan zamani ha a baraka ji in gaya baka yau da abin da ake ciki a gidan nan sai na ga tsiyarka kana ina munafikin Allah ta'ala tashi za ka yi ka fito. Yawwa. Eh, sarki yana da sha'ayin sarkin shi kaji, in bariki ta kai har ta huda hanji, sai rayuwa ta zamto ta kaji, tsuntsu kuka shi ɗan yake ji, ba su bayar ba su rikai sun zo don su karɓi. Ƙaramin dan iska, bakin muskiya. Wanda yake faruwa ne a cikin gida? na ji sai wani cece ku ce kike kina ta wani hayaniya kina ta wani waye waye waye kina ta haushi yau so nake ka gaya min uban waye daure maka gindi a cikin garin nan eh kwarai idan kin zo da koko to haji akwai kosai soyayye ni ma bala'i wallahi ba gudun sa nake yi ba kuma ba zan taba raga miki ba duk abin da kike ji da shi wallahi ni ma ina ji da shi wallahi in gaya miki wallahi ƙarya kake yi ƙarya kake yau sai ka sai na ga wanda ya tsaya ma Yau sai na ga wanda ya tsaya maka a cikin gidan nan gilina. Ni kike gaya wa haka? An gaya maka haka. Ai wallahi yau na rantsi Allah. Wallahi ba zan yarda ba. In ka yarda Allah tsira masifa. Wallahi. Wallahi yau ya gami a ciki. Ba ba na tsoron ku. Daga dawowa ta ta. Ke wallahi zan dalla miki mali. Wallahi gari ya kake yi. Daga dawowa ta. eh daga dawowarta za ka nemi ka sabauta min ita tsoron ku nake ji ku ku isa ku hana rawa gamba hatsi a cikin gidan nan wallahi ba ku isa ba ba ku isa ba wallahi ƙarya ne na rantsi da girman Allah Wai har yanzu wannan bala'i da masifa bai ba cikin gidan nan ba? Ai annoba yanzu ba aka fara. Tabbi ja, ai me aka yi da maza in ji kariya? Ai ku billahi lazi gidan nan ba a sauki. Ni zan karɓar miki wannan yanzu. Yawwa. Na gaji da wannan bala'i da masifa. Ai wallahi tallahi gidan ne. Kun kana mun mahaifiya zaman lafiya. Na saka na da har yanzu ba ku daina wannan fitina da masifa wannan wani irin bala'i. ne. To bari ki jin gaya miki ko jiban shedan zaki bar amuna ki bar. wallahi wallahi kuma ba abin da zai same ni saboda ni da ni da daji wallahi akwai amana dan Allah dan annabi in nake ba ni turmin nan rotsa min aka wannan ba ga amfani shi ba cikin gidan nan ina tsohon ɗayan yake da tsohon shege tunda wani lokacin ba ku da na ci ba ku da na sha haka za mu je mu lallabo mu zo mu kawo eh. iya gidan giya iya gidan giya yana gidan giya shi na a gidan giya zai mutu da ne shekar shirin menene ni da shirin fa daji na ne fa wayo shi ka ta goce wata shi Ni za ka wa hauka? Za ka min gocewa. Sai in sabauta ka wallahi. In ga uban da ya daure maka gindi. Kin min daidai. Haka kawai? Eh? Ni na ki fasa kai da turmi. Ni na ki fasa kai da turmi. To. Ke ka san da zuwa. Dauki jakar mu je gida. Ah, kin zo lafiya? Uban ka za ka ci mu je. Wallahi, mun san kugin ciki, mun san na gwaiwa. an wani shigo da akwati mun san abin da aka je aka yi mu za ga wa me yake da suna ba fa abin da jemage fa bai gani ba ba sai dai daren mutuwarsa baba ya ka ga yarinyar nan da muka dan ma amana ka gane ko ka gani ni uba ne a gurin ta? Dan saboda haka kaga shawara zan baka kalli ni fa matsala ta da kai wani lokacin ina magana da kai ka ringa canza layi baban yaya kana ji na yarinyan nan ka san ni uba ne a gurinta kana ji na yanda muka baka ita kana ji a tsaya a kula kuma a hankali a tsaya kadi kadi yalla bai yalla bai a a haba salisu haba salisu gemun ka kona ko gashin bakin kaga inda take nan kaga inda take nan ina fa salisu ni fa matsala ta da kai sai da ka gaya min yau din nan fa firi kake me na sha amarya za ta kallo me na sha ya fa yarinyar nan fa karama ce to ni ma ba karami ba ne ka ga yanzu yarinyar nan amana ce aka dauka aka baka ka ga ciyarwa shayarwa tufatarwa gurin kwanciya koya addini bayan koya addini saboda haka idan ba ta da lafiya za a kai ta asibiti A, amma da ya alkawari ne ɗaurin aure. kaga da kaci da ita kwarai ma kuwa kaga tufatarwa shayarwa gurin kwana koya addini asibiti in ba lafiya kai ne wallahi baka isa ba yalla bai a da ya mana yalla bai yalla bai da kai ya mana baban yaya kaga ni ni ne nan na wa waliyin ka yarinyan nan kuma na gaya mai cewa ci da shayarwa da tufatarwa rashin lafiya hmm, damuwa kai ne za ka wanke mata su yanzu yau da salisu ala sanya alheri ina za ka je ne ba shi kaya shiga ciki kaga rike wai daya da wannan abin za ka shiga ka nan a a gyaran hanya ka rabu da shi ba ba yarinyar nan yarinya ce fa ba ka shawara ya tausaya min ka taimaka min ka taimaka min ka taimaka min babanya idan karhe idan karhe idan karhe to idan karhe ba hiya jan karhe samar ya jan karhe haba da Allah <laughs> murja barkan na sani na sani na amarya eh, eh, eh. in Yi jan ƙarshe, yi jan karshe jan karshe jan karshe yawa har abada kana kashe wuta har abada eh ai gwanda a yadda abin da zai ko a'a ba aljihuna ne jakan ba ko wannan Allah ya sanya alheri yau ban wannan ban wannan kada a garin kunna kuma ka je ka banke min ya ubangi a'a ha ba sai ya mana ni ba ka san baka da wani shawara <laughs> Barka dai! Eh, a tausaya mata da Allah. Dan Allah ka tausaya mata yariyar nan dan Allah. Shi ke da sanu sai da safe. Shi ke nan ba sallama. Ubangiji Allah ya shirya. Yalla bai. A da magana zan yi kuma duba ah. gemun ka. Ai ta magana. To Allah shirya kawai. Amin. Yawwa. Sirkan zamani. sarkan zamani ha sarkan zamani ha sarkan zamani ha idan ka je na dan lafa bangaruwa ba zai gabi ba in ba da shi da gunjan nono aladen Allah <laughs> yau ina ga magana miliyoyi ake <laughs> yau yau aladen Allah ya alaji ai na daɗe ina ta ƙoƙarin dama zan biyo ta nan don mu haɗu alaji wani lokacin da biyo daga gidajen da suke nan gurin da alaji wallahi ka san dama ina so in same ka to gani alaji ai ni ne to. na bari ka na san ka sani ah, na san ma to akwai buntalo wacce duk mutum yan majalisu nawa ne suka haƙura da kujerarsa akan ta saboda na tabbatar da cewa kai din nan dan alhaji na gama zuciyata ta gama kawo cewa in haɗa ka da ita aure domin yanzu ta da tana gari. <laughs> Yarinyar wajen ka ne kake magana. To an gama. Kuma na san kai da alaji ga kudi a gunka. To yanzu dai dakata. Eh. Yanzu dai yarinyar wajen ka eh. kake so ka ba. In Allah da. Yarinyar nan da na sani. Haba! Haba dan alaji dan alhaji in ka auri wannan yarinya. To idan kai wasa ina so in gaya maka duk sanda kuka girma wallahi tunani za a yi sanata ne ko kuma dan majalisa na zamani to amma ka san ni fa lokaci za dauka ba ba na so da na shigo za a yi abin nan an gama babu wani wanda yake zuwa babu waye ma saboda ka san ni ba na hada soyayya da wani waye kuwa kowa bayan kura ba hayan ci durin uwar mutum no no no no kar na zo ne in zo in tarar ka ni ba na hada wai ni ina son ga gaya maka ni ne ubanta ni na haife ta kuma ni ne sinar zuwan ta duniya dan haka babu wanda ya isa izo in kana gurin izo in kwani wasa to yanzu an gama yanzu abin da ya kamata a yi idan mm. ka zo duk lokacin da za a sa biki ai magana Har ka kuɗi da wasu abubuwa daban ina zuwa da yawa dan Allah ba a ɗan an ban da kyauta ba kyauta yawa wannan sun mutum alaji ai kuɗi ya sabata haka suke iska ne kuɗi to yayi yanzu fara rike wannan dai ranka dade ai na sani so mun tabu ne gobe ka zo gobe in zo gobe kawai ka zo gobe na hare ma hanya fa wuce an bum an gama baka da matsala an gama nagode yawa nagode to yanzu dai A ba komai. Ai na samu na taba kwana biyun nan dama. Ba samu na taba ba eh? Zan fito fa. A ka zo gobe kawai. Kai jama'a. Ne idan ka je na ba dan lafa. Bangaruwa ba da gari ba, in ba da shi da gunjan nono. Hayya. أشاوتا أشابو لا لا ودي ce ka baiwa halifa Wai Allah mai zaki yanka ne. Ina ruwanki, ban kasa da ke ba bari ki ɗauka. To, abin da na gani gidan nan ba kaza ba, ba rago ba, Ka yau gidan nan ko kadangaren kirki bai fito ba. Kya kama wasa wuka? To kin ga, kar ki zazzage mun dokin kofar ɗaki. To ai ke zan yanka. Ni? Ke zan yanka, ke zan yi wa balle balle. Ka ga musu ya ce ni za ki yanka? Ke zan yanka, dan sai na miki balle balle yau. Wallahi kariya ha Ka ji musu ya ce ni za yanka? Ni za ki yanka? Me ya faru? Har da kai zan hada dukan yayi. Ni za ka? Ai na ji da ku same ni duk sai na yi maganin ku ai na ji labari ke kika hana babban yayi ya sa amin kayan lefe. Ku sha wuyu in kawo kira. Ai, ha, yawa. Shi na wannan? Ga ɗayan nan. Har da shi? Ƙwarai kuwa. Har da shi? har da shi da Allah ina zuwa me da Allah da Allah malam ku saurara me faru kamar ya so me faru kai da kagan ga mai ka san ba ba ganin zaman lafiya a nan wajen da ka ga me ya faru me ya faru kamar ya me ya faru eh. baka san me kai mun ba ka je can ka je ka sami mai gari ka ga mai eh can bija eh, ka san me wai wani abin da ya ah. shi ne eh. ka san me ya kamata a yi ah, ah, mu daga ma shi ban gana daga ni ba daga mu shi sama da zane sirkan zamani sarkan zamani sarkan zamani sarkan zamani